Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna fansar ƙauna. Wanda marubuciya Mira G ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun saya ne a inda bai jiyo ba ya ci gaba da tafiya abin sai yana ɗingishi don ƙafarsa ta sha duka a gurin su ma. Duk da baya jin ciwon jiki yanzu amma baya jin zai iya tafiya da ita kamar yadda yake a asalinsa. Biyoni, Izina ta ce masa ba tare da ya ce mata komai ba ya bayan bayanta suka yi nisa sosai zuwa kasan wata bishiya. Suka zauna ta kalle shi da kyau yayin da shi kuma ya sunkuyar da kai. Sun kayo muryar ta yi tana cewa wace ce ita a gurinka? Gaskiya kawai nake so. Kallonta ya ɗago ya tare da motsa baki ya yi shiru tamkar bayan sun ya gama surutunsa a gaban Muniratu ba. Duk da yanzu ina bin addinin Musulunci ne amma gadona yana tare da ni. Bayan sarautar da aka manta mahaifina akwai wasu sirrika. Sirrikan sun yi magana da abokanka da suke tare da kai sun sanar min da wasu sirrikan da suke ɓoye tsawon shekaru tsakaninka da yarinyar nan. Tun kafin ku farfaɗo, my son. Na san komai, Da haka kar ka ɓoye min. Idanunsa ya ƙara wa girma yana kallon ta matar ta fara matar ta fara ba tsoro bayan mamaki. Sai zancen sirri-sirri take yi, me take nufi? Ita matsafiya ce kenan? ka sayi masa tunani ta yi da cewa me yasa kai baka sanar da ita matsayinta a gurinka ba tuntuni. Ƙasa ya da kansa ya shiru ba ta magana ba ita ma ta shiru. Ta zuba masa idanu kawai sai can ya ɗago idanunsa. Sun kaɗa, yana lashi ɗin sai ya ce sun yi aiki da gabarsu a kan mu. Sun yi watsi da ita Mother, kuma a wancan lokacin ita tana yarinya ce ƙarama zuwa yanzu ta mance ni a tunaninta balle wancan alaƙar. Ba za ta yarda da duk abin da zan faɗa mata ba don bata ta san ni ba, su kuma ba za su taɓa sanar da ita ba. Mother, matuƙar akwai abin da zan yi da za ta fahimci matsayina a gurinta a nan. Ba zan taɓa komawa duniyar gabarsu ba sai duniya ta ja kunnen su. sun fahimci zaluncin da suka mana. Shiru tai tana bin sa da kallo sannan ta rintsa idanu ta buɗe ta nisa ta ce, Zan taimake ka son, amma dole da kanka za ka faɗa mata matsayinta a gurinka, da matsayinka a gurinta. Zan tabbatar baku koma ƙasarku ba har sai ka cimma burinka. Ita kanta sai ta taya ka jayayya da iyayenku akan kan abin da suka muku. sannan ku ƙwaci ‘yancinku tare. Tun da yake bai taɓa jin labari mai daɗin wannan ba amma duk da haka sai da ya kalli cikin idanun hizina Sannan ya ce Moda, kai ki yi amfani da magic a kan Munirat. Ba na son duk abin da zai gusar mata da tunaninta. Marmashi dai ta tafa kafaɗarsa ta ce ba na tsafi masoyin gaskiya. Ko sirri na ina son su rabu da ni. Ba na kuma umartar su gurin ban labari kamar yadda suka saba. Duk abin da na ɗora idanu a kai wanda ban san shi ba, sai dai kawai in ji suna min labari akan kan abin. Za su ɓata miki musuluncinki Mauda, ki ce su rabu da ke. Gani ta kai yanuwanta a ɓace, ta daka tsawa tare da yin magana da yare cikin fusata da ba da umarni. Har ya ɗauka shi za ta bige, wani irin ƙara ya ji, yayin da iska mai ƙura ta dunƙule tana ta juyawa a gabansa. Bai san me yake faruwa ba sai kallon iskar yake yi kawai ya ji ta juya harshe zuwa Turanci. Tana cewa, kar wani cikinku ya sake yunƙurin taɓa min ‘yan uwa. Kuma daga yau har su bar dajin Hizna, kai ne bawansu. Yaya haƙurin ka bar nan. Ta buga wa guguwar tsawa ɓace-ɓace daga gaban shi, shi dai bai ce komai ba. Yana nan zaune, Hizna ta kalle shi ta sassauta fushin fuskarta ta ce zan taimake ku. Amma kar ka sake magana a kan kayan gado. Tashi ta yi buhu za ta tafi da sauri ya tashi ya sha gabanta ya haɗa hannayensa ya marairaice ya ce moda. Hannunta ta ɗora a kansa ta tattaɓa sannan ta janye. Ta rungume shi gefen jikinta suka fara tafiya cak ta tsaya ta kalle shi. Ta ce wace ce Asma'u? Bai fahimci sunan da farko ba sai da ya nutsu shiru. Ya yi shiru sannan ya gane ya ce matata ce ta biyu amma ta mutu. Me ya same ta ta mutu? Kallon ta yi tare da waro idanu don a tunanin shi ita ma za ta ce shi ya kashe Asma'u. Abin da sam ba haka ba ne. Na sani ba kai ka kashe ta ba domin haka suka ce. Ba za su faɗa wa sirri na ƙarya ba. Jikinsa a mace sosai ya ce tabbas ban kashe Asma ba. Abin da na sani kawai mun samu saɓani da ita a safiyar ranar da za ta rasu. Har har har ka mare ta ko? Wani busasshen yawu ya haɗiye tare da gyaɗa kai sannan ya ci gaba da cewa, amma na bar Asma a raye mota. Ba ta iya fushi da ni, har breakfast ta shirya min bayan marinta da ta janyo na yi. Kamar yadda ta saba a kullum duk da ba da lafiya sosai a ranar, wanda na yi tunanin ajalinta kenan ciwon da ke damunta. Ban ma ci abincin ba don bana cin abincinta. Da baibayin da mahaifina yawan wa rayuwata ita take addabar zuciyata kullum. amma mutuwar Asma ta tsorata ni moda, Ta sake cikurkuɗe min wahalalliyar rayuwata musamman da aka tome ni akan mutuwarta. Girgiza kai ta yi, yanayin fuskarta na canzawa ta ce kama reta a idanun waye. Shiru ya ɗan yi alamar yana nazari sannan ya ce abin da na lura da shi an bar gurin da sauri a lokacin da Asma take cewa me yasa nake ƙoƙarin ganin ƙarshen numfashinta a koda yaushe. Nakan ji ɓacin rai sosai a duk lokacin da ta faɗa min hakan tunda ni ban ga abin da nake mata ba. A lokacin na bar mata falon zan fita kenan na lura da wurgawar mutum. Hakan ya nuna akwai wanda ya ji ku kenan. Shiru ya yana kallonta don har ya gaji da amsa maganar matar. Ba don taimakon shi da ta ce za ta yi ba da tafiya zai yi ya bar mata gurin in ta gaji ta yi shiru. Gyara tsayuwar ta ta shafi ta ɗaya da hannunta sannan ta ce ba kai ka kashe ta ba. amma kashe ta aka yi ta hanyar yin amfani da aikinka da kuma bakin bakinka da kuma bakin bakinta lokaci zai zo da za ka san hakan a firgice yake kallon hizina bakinsa na rawa ya ce moda me kike cewa ne murmushi ta ta bugi kunnenta tare da kau da kai ta ce ka riƙa sanarwa ƙawarta komai a yanzu sai ka samu abin da kake so domin ka yi kurakurai da dama a ku da Isma'u Idan ta ji, ba za ta amince da kai ba. Tafiya ta ta bar shi tsaye a gurin cikin matsanancin tashin hankali. A ran shi yana maimaita cewa wa ya kashe Asmatu. Juyawa ta ta kalle shi, ta dawo da baya ta ce zan ba ta wani abu mai mahimmanci a matsayin sadakinta. Daga yanzu kai mijinta ne, ni da kaina zan faɗa mata. Yarana sun ɗaura muku aure. Bai amsa ba don tashin hankalin da ya shiga, ba ta damu da ya amsa ba ta kwalawa wa ta kira da zuwa yanzu suka rufe sama. Suka rufe saman ɗakin tamkar wasu ifiritai. Yaran akwai tsantsar biyayya don gaba ɗaya suka taho suka na mata suka ce moda. Da yare ta musu magana sai ya ga dukkaninsu sun tsuguna tana musu bayani da yaren ta. Tana nuna musu manira da Najib har ta kammala sannan ta ciro wani haɗaɗɗen abin hannu. A ɗamarar ta ta miƙa wa Najib tana ce masa za su yi yadda za su ɗauka yanzu aka ɗaura auren ku da tana kallon mu ka karɓa ka miƙa wa zaitun zan ce mata shi ne waliyinta a matsayinsa na wazirin sarauniya Hizina. Ban abin hannun ya da kallo take zuciyarsa ta tuno masa da abin da suka faru shekaru masu yawa da suka wuce. Tamkar yanzu mahaifinsa ya ɗauke shi ya ɗauke shi da marin da sai da ya daina gani na sakanni. A ranar da ya tuna masa maganar matarsa Da sauri ya riƙo kumatunsa, kunnuwansa suna buso masa muryar mahaifinsa cikin zafafan kalamai. Duk ranar da ka sake tuna min wannan maganar sai na tsine maka. Duk ranar da ka sake ɗago da wannan maganar kai ba ɗana ba ne. Duk ranar da ka sake tuna cewa ita matarka ce sai na kashe ka. Domin daga ranar ka zama babban makina Idan ni ne mahaifinka ka mance da ita a rayuwarka. Kai yaro ne yanzu idan ka girma ko a ina mata ko a ina mata take kaza ko a ina mata take ka zaɓo ta ka aure ta zan shige maka gaba amma wannan annobar ba matarka ba ce ba za ta taɓa zama matarka ba. Na datse alaƙar har abada. Idanunsa suna kallo masa lokacin da mahaifinsa yake kakketa takardar da aka ajiye musu na yarjejeniyar. Baya manta cewa tun daga ranar bai sake yin maganar ra'ayin kansa ma wani ba a duniya. Ba mai magana ba ne, ba mai dariya ba ne tun asalinsa. A kanta ya fara murmushi tun suna yaran komai za a yi wa Najib. Ba ya murmushi balle dariya amma a gabanta tamkar gonar auduga yake. Har ya miƙa hannunsa ya janye yana girgiza kai cikin ruwan murya ya ce da dad kar ka tuno mahaifinka. Sai ka fara tuno wanda ya halicci mahaifinka. me matsayinta a gurinka? Matarka ce. amma saboda son zuciya an ɓoye mata. An bar da tana ta wa Allah domin ba zai yi a ce zuwa yanzu ba ta da saurayi ba. Me iyayenku suke nufi da rayuwarta? Za ta yi aure ne gaba a kan aurenka kenan? Da sauri ya girgiza kansa ya ce ba zan bar hakan ta kasance ba matuƙar ina numfashi. To ya zama dole ka sanar da ita matsayinta tun a yanzu da wata sabuwar duniya ƙarƙashin ƙaddararku ta haɗa ku zama guri ɗaya. Ka fi iyayenku gaskiya kuma ka yi haƙuri ka masa biyayya a farko. Allah yana tare da kai, ka yi ƙoƙarin sanar da ita, ko da daga baya za a tilasta ka akan kan ka sake ta. Wannan ma sai bayan rai na Moda, ba zan iya ba. Miƙa masa abin hannun ta ce good, ka miƙa wa Zaitun. Lashe lips ɗinsa ya yi karɓa tare da tafiya kan gwiwowinsa ya durƙushe a ƙasa yana kallon zaitun da ya miƙo masa hannu. Fuskarsa a ɗaure ba murmushi, ba kamar hisina ba don shi Zaitun sarauki ne a masarautar mahaifiyarsu, kuma wazirin da saboda tsananin jarumtarsa, fuskarsa ko da yaushe haka take ba fara'a ko ta sisin kwabo. A haka ma don sun shiga musulunci ne, ba kamar baya da suke mushrikai ba. Don kuwa har wani shuɗi-shuɗi fuskar take yi idan ya fusata. A sanye ya mika masa tare da rintsa idanunsa saboda wani bakon yanayi da ke shigar zuciyarsa na tsoron rikicin da za a yi bayan komawarsu gida. Sai dai yana jin wani ƙarfin gwiwa na shigarsa a gefe guda kuma, saboda tabbatarwa zuciyarsa da yake yi cewa duk rigima ba zai taɓa rabuwa da matar shi ba. Ko dai ya kawo ƙarshen gabar ko kuma ya zame kansa da iyalansa daga duniyarsu har abada. Barin gurin hizina eh ta yi zuwa rumfar da Munirat take gargashi. Ta samu Munirat tana rizgar kuka da hawayen ta wiwi. Zama ta a kusa da ita ta ƙura mata idanu, hakan ya sa Munirat jin wani irin sanyi a jikinta. Ta tsayar da kukan da take yi ta koma shishshiƙa kaɗan-kaɗan. Idan zan cutar da wani daga cikinku, ba za ku iya kuɓuta ba dukkaninku, saboda nan dajin hizina ce 'yata. Duk abin da zan yi, zan yi ne don kawai in kuɓutar da rayuwarku. Kin san wani abu dangane da dajin nan kuwa 'yata? Munirat da take shisshiƙa ta yi saurin girgiza kai don sanyin da jikinta ya yi da matar ta kalli idanunta. Ya tsorata ta. Duk da kina iya masifa sosai 'yata, amma ba za ki iya hana hadiman wannan jejin cimma burinsa a kanki ba domin kuwa duk wanda ya shigo wannan dajin mace ko namiji matuƙar ba shi da aure ya zama mallakinsu. Idan namiji ne, matan za su aure shi ya dinga rayuwa da su. Idan mace ce mazan za su aure ta su dinga rayuwa da ita. Zaro idanun Munira ta yi. hizina ta ce, Yes, my daughter. Yana ɗaya daga cikin manufar da nake so ku yi aure da amininki a wannan duniyar. Domin ki zama cikakkiyar aminiyarsa ta yadda za ku kare kanku a lokacin da ba na kusa. Idan na ce ya aure ki, ba ina nufin har abada ba. Za ki iya rabuwa da shi idan kun bar jejin nan. Zaɓinku ne wannan, ba tilas a cikin auren. Tsoro sosai ya kama Munirat amma duk da haka tana da ja a kan auren nan. Duk da ita kanta ta san auren ne kawai ci gaba da rayuwarta domin in ba Najib a wannan duniyar ta san ta shiga uku ba lallai ta rayu ba ma. Moda, shi ɗin fa babban abokin gabana ne ban da buri a rayuwa sai ta ɗaukar fansa a kansa. Domin in rama abin da ya aikata, ya isa. Stop it daughter. Kar ki ci gaba da aikata abin da za ki yi dama da jin kunya a gaba. Na rantse da Ubangijin da na yi imani da shi wata rana sai kin durƙusa a gaban Najib. Kin ba shi haƙuri a kan zaluntarsa da kika yi a rayuwa. Domin ni na san kina zaluntarsa ne kawai, ba bisa haƙƙi ba. Duk ranar da kika durƙusa a gabansa don neman yafiyarsa, ina so ki tuno da hizina, ki roƙa min gafarar Allah. Domin akwai wannan rana a rayuwarki. By the will of Allah, Kallon mamaki take yi wa Hizina, me matar nan take nufi ne? Kenan ta san wani abu a rayuwarsu? Me ta sani kan abin da take ƙoƙarin ɗaukar fansa a kai da take iƙirarin wata rana za ta yi nadama? Ko tana nufin da gaske ne kamar yadda Najib ya faɗa mata ranar da take masa sambatu a zazzaɓin da ta yi kan kashe Asma na cewa ba shi ya kashe ta ba, kenan ba shi ya kashe ta ba? Ki bar tunani, lokaci zai zo da za ki yarda da ni, Amma kin yarda ya zama mijinki a wannan dajin domin tsira da lafiyarki. Shiru ta sai can ta da kai ta ce amma da sharaɗi Moda zai sake ni kamar yadda kika ce muna fita daga dajin nan sannan babu abin da zai haɗa ni da shi na. Sai ta kasa ƙarasawa ta sake sunkuyar da kai ƙasa. Hizina ta yi murmushi ta dafa kanta ta ce ɗago kanki ki ga wazirin sarauniya Hizina yana ba da aurenki. dam ta ji ya buga ta ɗago da kanta a tsorace ta kai kallonta ga su da ‘ya'yan hizina tambayoyi ne suka jiro mata tare da turereniya cikin brain ɗinta Munirat za ki yi aure ba dad ba mom wace ƙaddara ce wannan wanda kika je tarwatsawa rayuwa kuma a ce ƙaddara ta baki shi a matsayin miji ya da kike ‘yar gata a cikinsu za su ji idan kika koma musu da labarin aure Da labarin auren Najib maƙiyinki abokin gabanki, yaya iyayen Asma za su ji idan labarin hakan ya je musu, ko da bayan mutuwar auren ne? Waccan da mai duniya za ta kalle ni? Wacce ba ta san ciwon kanta? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba kasancewa tare da ni Maman al'ai